This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Juma'a babbar rana 11 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku yi abubuwa da muke tafi da su ga Maryam da kanan labarai. To baba ƙasar kamar ta haramta duk wata tattaunawa ko muhawara game da lafiyar shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 99 a duniya bayan da aka daɗe ba a gabiya a bainar jama'a ba lamarin da ya janyo raɗe-raɗin cewa ba shi da lafiya. A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci Isra'ila ta ɗauki matakan kare farar hula yayin da Washington ke ci gaba da ƙoƙarin daƙile ɓarkewar babban fada a gabas ta tsakiya. Kanin labaran kenan kamar yadda ka ji a kadin labarai a cikin shirin ma za ku ji cewa ministan harkokin cikin gida na kamaru ya yi barazanar hukunta duk wata kafar yada labarai da za ta tattauna a kan batun lafiyar shugaba biya ina gani ma kamar shi ministan cikin gida paul atangaji bai san ma mai ake kira da demokradiyya ba saboda demokradiyya ne ta ba ma kowane dan kamaru tofa albarkacin bakin shi haka zalika a shirin za a ji cewa gwamnatin sojan niger ta soke takardun izinin zama ɗan ƙasa na wasu jami'an haɓararriyar gwamnatin muhammadu bazum mutane ne waɗanda kifar da tsohuwar gwamnati bai burge su ba sai suka tsere suka huta ƙasa suka je suna haɗin kai da su da 'yan ta'adda da su da ƙasashen turawa saura waɗanda ke so su tarwatsar da wannan juyin juyin halin kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari wanda murya amurka ke yi da abokan hulɗarta wanda shirin a yau ya yada zango a garin wushishi na jihar nejan najeriya muna kuma ɗauke da sakonnin ku masu sauraro da ku aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu sai a gyara zama a sha shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙasar Kamaru ta haramta duk wata tattaunawa ko muhawara game da lafiyar shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 91 a duniya. Kamar yadda aka bayyana a cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta fadda bayan da aka daɗe ba a ga biya a bainar jama'a ba lamarin da ya janyo raɗe-raɗin cewa ba shi da lafiya. a farkon makon nan ne dai hukumomin kasar suka fitar da wasu bayanai da ke cewa shugaban ya kai ziyara ne kasar geneva kuma yana lafiya tare da yin watsi da rahotannin da ke cewa ba shi da lafiya a matsayin labarin kanzan kuregi a cikin wasikar da aka tura wa gwamnonin yankin mai dauke da kwanan watan tara ga watan oktoba ministan cikin gida na kasar paul atanga inji ya ce tattaunawa akan lafiyar shugaban wani muhimmin batu ne da ya shafi tsaron kasa. daga yanzu an haramta duk wata tattaunawa ko muhawara a kafafen yada labarai akan halin da shugaban kasa ke ciki waɗanda suka saba hakan kuma za su fuskanci hukuncin doka mai zafi a cewar inji ministan ya kuma umarci gwamnoni su kafa wani sashe da zai sa ido a kan abubuwan da kafafen yada labarai masu zaman kansu ke yadawa har ma da shafukan sada zumunta a yau juma'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci isra'ila ta ɗauki matakan kara farar hula da tabbatar da cewa ba a jefa su cikin haɗarin musayar wutar da ake yi a yakin yankin ba yayin da washington ke ci gaba da kokarin dakile barkewar babban fada a gabas ta tsakiya da kuma neman sasanci tsakanin isra'ila da lebanon ta hanyar diflomasiyya wannan dai na zuwa ne yayin da isra'ila ta kai hare-hare a gaza da birnin beirut waɗanda suka yi sanadin asarar rayuka da dama rundunar sojan isra'ila dai ta ce tana kai harin ne akan 'yan ta'adda To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Bari mu leƙa jamhuriyar Kamaru inda ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya yi barazanar hukunta wani ɗan jarida da sauran masu sharhi da za su gudanar da shirye-shirye akan batun rashin lafiyan shugaban ƙasar Paul Biya. wakilinmu muhammad bashir ladam na dauki da karin bayani a wannan rahoto A cikin sanarwarsa ta ranar Alhamis, Paul Atanganji ya ce an haramta wa 'yan jaridu da kafafen yada labaru duk wani shiri dangane da lafiyar shugaban kasa Paul Biya. A faɗin minista waɗannan shirye-shirye za su baiwa makiyin ƙasa damar faɗin ƙarya da mugayen kalamu akan Paul Biya. wannan sanarwar ta janyo maganganu da dama musamman wajen 'yan jarida da 'yan siyasa halid mama dan jarida ne shi eh, tunanina game da wannan eh, shine cewa fitan a ya nuna gaskiya ba demokrasiya a wannan ƙasa ba demokrasiya domin bai ba duk kowa daman ya faɗi tunanin shi a game da wannan shugun da aka gani akan mai kasa zai yi eh, tsawon lokaci to bayan wannan kuma ya ja kunne 'yan jarida bayan su da kansu suka ce 'yan jarida na yancin kansa da zai yayi aiki wato babu wani matsala amma dai ya aiki akan gaskiya saboda aikin jarida abin ka gani abinda da ka ji ne to an ji mai kasa nan an gani baya nan dole a tambayi a ina yake shi kuma abdullahi sa'adu shi ma dan jarida mai sharhi kan siyasa eto eh a gaskiya wannan fitowan bai dace ba gaskiya da wannan take haƙƙin eh, masu faɗa a ji ne ba da za a ce a cikin wannan ƙasa ta demokuraɗiyya yadda aka ba wa 'yan jarida 'yancin faɗan albarkacin bakinsu wani minista ya zo na cikin gida ya zai haramta wa 'yan jarida tattaunawa akan wato lafiyar shugaban kasar kamaru wannan bai dace ba ni ban taɓa maganin irin wannan din ba sai da a irin mulkin mallakar da aka yi wa kasashenmu ya za yi a wayi gari a ce wai shugaban kasa na kasa kamar irin ta kamaru wai ba za a tattauna akan rashin lafiyarsa ba wannan ai kaga wannan abu ne wanda gaskiya ni ne mamaki da na wannan sakon da aka turo mini na ce to yanzu waɗanda za su yi biyan wannan ma ah, wannan sakon ba doka ba ce minista bai da izinin ya dauke abu wadda ya saba wa doka sannan kuma mutane su amince in akwai wani abin da bai dace ba ake a kafafen sadar da tv ko rediyo ko abin da na jarida akwai hukuma wacce take da kula da wannan cnc eh, ita ce da ke da hurumin hukunta wani dan jarida ko wani gidan tv rediyo jarida akan ya take eh, dokar kasar usmanu ibrahim kuma ɗan siyasa ne shi kuma ga abun da ya ce wannan ai abin al'ajabi ne kuma ina gani ma kamar shi ministan cikin gida paul atangaji bai san ma me ake kira da demokradiyya ba saboda demokradiyya ne ta bama kowane dan kamar tofa albarkacin bakin shi hasali kuma ai ayat tambaya ce a ce kai a matsayin na ministan cikin gida ka hana kafafen yada labarai bayani akan lafiyar shugaban kasa to ba rami mai kawo rami mm, ai ba rami mai kawo rami in dai kana wato kokonto ko kana jin shakka a kowa ya faɗi albarkacin bakin shakan shugaban ƙasa to akwai wato wani abin da kai karan ko kuma gwamnati take so ta ɓoye wannan ai cin zarafin demokradiyya ne. kadan ba a manta ba wannan sanarwar a tanganji ta bayyana gab lokacin da 'yan kamaru suke tambaya ina fulbiya shin yana mace ne ko ko yana raye muhammad bashir ladan muryar Amurka daga yawun Yawunde a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton ana tare ne da yadda sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. 'Yan sandan Pakistan sun ce a yau Juma'a masu tayar da kayar baya sun kai hari da sanyin safiya a wata mahakar gawayen kwal da ke kudu maso yammacin lardin Baluchistan. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar akalla ma'aikata ashirin tare da jakata wasu da dama. Maharan dauke da manyan makamai kamar rokoki da gurneti sun kai farmakin ne akan gidajen mahakan da ke gundumar duki mai arzikin albarkatun ƙasa. jami'an 'yan sanda sun shaidawa manema labarai cewa maharan sun cinnawa injinan haƙar ma'adinai wuta kafin su tsere ma'aikatan lafiya a wani asibitin gunduma sun ce mutane akalla bakwai da suka tsira daga harin ana jinyar su jami'an hukumar yankin sun kuma ce akasarin waɗanda aka kashe da waɗanda suka jikata mazauna yankin balukistan ne inda 'yan kabilar pashtun suka fi yawa sannan akwai akalla ma'aikata 'yan gudun hijira 'yan afghanistan guda uku daga cikinsu nan take da yi babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin amma a 'yan makonnin baya-bayan nan 'yan tawayen kungiyar bla sun zafafa kai hare-hare a lardin inda suka kashe jami'an tsaron pakistan da yawa da farar hula. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A wani abin da aka kira matakin wucin gadi hukumomin mulkin sojan jamhuriyar niger sun ba da sadarwar sokewa wasu mukarraban hambararren gwamnati wato shugaban kasa muhammad bazum takardu na zaman wato na shaidar zama 'yan kasa bisa zargin su da aikata jirin wasu laifuka masu nasaba da yi wa tsaron kasa barazana da cin amanar kasa da dai sauransu wakilin muryar amurka a birnin ya mai silibin muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani mutanen da sanarwar sakatariyar gwamnatin nijar ta ayyana a matsayin waɗanda shugaban gwamnatin mulkin soja janar abdulrahman chani ya kwace wa takardun zama 'yan ƙasa a ƙarƙashin dokar yaƙi da ta'addanci ta ranar 27 ga watan agustan 2024 sun hada da tsohon minista risa bula da fagui hamidin abdu da amadu ingade hamid da abdulkadir muhammad sai abu muhammadu tarka da dauda jubo taku bakwai da karin gama wali ibrahim da haruna gazobi suleiman da musa mumuni dukkansu kusoshin fadar shugaban kasa a zamanin shugaba muhammad bazum matakin da tuni ya fara daukar hankulan 'yan kasa Elkabir Muhammad mamba ne a gamayyar kungiyoyi ta Sinarshi da SOSA. Mutane ne waɗanda kifar da tsohuwar gwamnati bai burge su ba sai suka tsere suka huta ƙasa suka je suna haɗin kai da su da 'yan ta'adda da su da ƙasashen turawa saura waɗanda ke so su tarwatsar da wannan juyin juyin halin. Wannan abun da zai sa barazana da tada zaune tsayen da suka yi zaman muna za su daina. A yanzu da aka soke wannan in su abun bai musu daɗi ba kokari za su yi su komo a cikin ƙasa su zo su tafi gaban kotu su wanke kansu. Hukumomin sun ce suna zargin waɗannan mutane da aikata abubuwan da ke barazana wa zaman lafiya da sha'anin tsaron jama'a. tare da haɗa kai da wata ƙasar waje a yunkurinta na rikitawa hukuma lissafi ta hanyar bada bayanan da za su taimakawa dakarun waccan ƙasa su yi wa nishar kutse tare da neman tunzura askarawan ƙasa su bijire a cewar sanarwar da aka bayar a kafafen gwamnati. haka kuma ana zargin su da yada bayanai ko kalamanta da zaune tsaye da kulla makarkashiya da cin amanar ƙasa sai ba da gudunmuwa a yunkurin katse hanzarin rundunar tsaron ƙasa da nufin haddasa cikas wa ayyukan tsaro. Sai dai shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa a kowane lokaci Nijar ta ta samu kanta cikin irin wannan yanayi idan aka yi la'akari milki da aka yi na soja a Nijar to sojawan sukan karya inda ba gaba a matsayin mu na wa'anda ke gwagwarmaya ta sai an dawo da doka da oda bisa ga tafarki na demokaradiyya za mu ci gaba da gwagwarmaya da faɗa ma wa'annan sojawa gaskiya saboda 'yan Nijar asili abun a cikin jini yake ba bisa ga takarda ba. Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren mutanen da abin ya shafa dukkan su na hijira a kasashen waje inda akai-akai suke caccakar manufofin CNSP ba kakautawa ta kafafen sada zumunta hasali ɗaya daga cikinsu wato risa bula ya sanar da kafa ƙungiyar 'yan tawaye don gwagwarmaya da makamai da nufin mayar da nishar kan tafarkin demokuraɗiyya a washe garin kirkiro wannan doka kungiyar transparency international da human rights watch sun bukaci hukumomin nijar su janye ƙudurin da suka ayyana a matsayin wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton kada a shafa wannan shirin na zuwa ne daga nan Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na da ɗan gari shirin haɗin gwiwa a tsakanin murya Amurka da kuma wasu tashoshin gidajen rediyo na sashen Afirka ta yamma. To yau shirin ya haɗu da gidan rediyon Prestige FM da ke birnin Mina inda kuma muka leƙa garin Wushishi hedikwatar karamar hukumar ta wushe shi domin jin tarihin wannan gari wanda a yanzu haka ya kwashe shekaru 164 da kafuwa. Alhaji Muhammadu Balajidu shine maji daɗin shi. wanda ya rubuta littattafai guda biyu da ke bayyana tarihin wannan gari ya kuma yi bayani a madadin sarkin garin na wushishi alhaji shehu ibrahim abubakar um, an kafa wannan gari na ushishi a shekara 1860 bayan hijira annabi isa eh. yanzu garin na yana da kusan shekara 164 kenan eh, insha Allah da aka hau shi yanzu shekaran 164 kenan eh. to eh, suwaye asalin waɗanda suka kafa wannan gari domin garin nan yanzu da muka duba mun ga akwai mix akwai nufawa akwai hausawa har ma da mun ga wani bangare gwarawa ne amma suwa suka kafa wannan gari na ushishi to ainihin gaskiya shi eh, umaru na gwamnati shi ya kafa ushishi kamar yadda na hudi a cikin shekara 1860 to da ya zo shi umar na gwamace ya cimma da gwarawa da nuhawa a wurin a wani gari da ake cimma bogi to na ya zauna da shi da mutanen shi toron da suka biyo shi kana ne shi umar na gwamnati da ya taho daga daular sakwata kenan shi ya zo ya kafa wannan gari na eh, shi umar na gwamnati jika yake ga um, Eh, ibrahim eh, um, shehu usman dan hojiyo domin shi ɗa na eh, ɗa goma ne ga abubakar atiku shi kuma abubakar atiku jika yake ga usman dan hodiyo mujaddadi wanda ya jaddada musulunci a arewacin arewa sanda ya yakin jihadi to shi maro na gwamnati da ya bar kasan sokoto hmm. wurin yan uwan shi da suke sarauta can hmm. ya biyo ta gwandu ya biyo ta ah, birnin gwari daga ne ya gangaro ya zo kasan nuhawa kasan bidda daga bidda shine ya gangara ya gangaro nan bogi eh. ita bogin har yanzu tana nan koko babu eh tana nan tana nan a matsayin gari ne haka kamar na tarihi amma akwai dan settlement haka wurin daga nan garin mushishi ba nisa zuwa bogi eh kamar kilomita shida ne eh wato da aka kawo bogi din da aka zauna ya cin nuhawa da gwara cikin garin bogi to shi dama mayaƙi ne ya je ƙasan nuhawa ya yaƙi ya zo nan ƙasan gwarawa ya yaƙe su yana yaƙi ya je ƙasan kamukawa yana ta yaƙin shi sai baɗan shi eh, abubakar modibo ya riƙe ushishi ya rike bogi ka ai ushishi ne lokacin to sai nuhawan cikin garin bogi ɗin da gwarawa sai suka tawaye suka kitoran kawa din suka hita mm. suka yaƙe su saboda shi umaru na gwamatsan baya baya nan umaru na gwamace baya nan mm. sai shi abubakar modibo ya aka ma na gwamace yana can wurin yaƙin shi mm. ya ce to eh, mutanen ga sun yi bori sun yi tawaye sai aka ce to shi sai shi sai shi eh, umaru na gwamace ah, ya ce ni na bi maka wurin ne ai na bi maka ne ka kama kasan ka kenan ni na yi gaba to shine sai sai shi modibo abokar modibo sai ya koma lemo ya sansani ya haɗa sojoji sosai daga nan ya danno ya zo ya murkushin mutanen bogi ya ci su da yaƙi ya kace-kace da garin to bayan ga an yaƙi an ci gari sai sarakunan suka ce to abinda za a yi mu share toka a sake zama sai na gwamnati ya ce a'a abinda ya kamata a yi mu samu wani hili da ba kowa mu kafa to ne ya samu hili daban ya kawo ushishi aka kara gaba eh aka yi sabon gari aka kawo ushishi aka yi ganuwa aka yi gidan sarakuna da kasuwa da masallaci da ganda da ya zama garin su aka zauna eh. to shi umar na gwamnati da ya wuce eh, ina yayi domin eh, kwantagora ma an ce shi umaru na gwamnati ya kafa ta to da ushishi da kwantagoran wani gari ne shi umaru na gwamnati ya fara kafawa to gaskiya abin da ya faru kaga akwai wani littafi da na rubuta ni ce ushishi eh, the first headquarters na gwamnati kingdom wato headquarter ko kuma birnin da na gwamnati ya fara kawo ita ne ushishi saboda haka ya kawo ushishi kamar da na bayani alab 1860 to kwantagora ya kawo ta ne bayan shekara hudu 1864 kaga ushishi ta tana gaba kenan a tarihi Eh. To yanzu garin Ushishi din nan zuwa yanzu eh, shekaru 164 din nan sarakuna nawa suka mulki wannan gari na Ushishi? Sarakuna takwas suka mulki wannan garin. Da harko shi dai akwai shi Umaru na gwamnati din uban gayya wanda shi za a ce eh, ya fara mulkin wurin tun sanda aka wata 1860 to daga nan sai dan shi da ake kira abubakar modibo shi ya yi mulkin wurin ne daga 1864 zuwa 1876 domin lokacin da shi umaru na gwamnati ya je kawo gora a 1864 to bayan ya rasuwan shi sai shi abokan modibo din ga aka aka aka dago shi aka mai da shi sarkin sudan na gora ya bar ushishi a 1876 kenan to sai da ya wuce sai aka ba ibrahim na gwamace shi ne ya zama sarkin ushishi shi kuma ya yi mulki ne daga alab dubu daya da dari takwas da da shida din nan zuwa alab dubu daya da dari takwas da tamanin shi ma bayan rasuwan abokar modibbo sai aka ɗauki ibrahim na gwamace sai ya zama sarkin sudan hmm. to nan sai aka ba a ushishi sai aka ba ibrahim da modibbo shi ya zama sarkin ushishi daga 1880 zuwa 1927 wato alab 1880 zuwa alab 1927 to bacin dan modibo ya rasu sai abubakar ba gudu ya zama sarkin ushishi na biyar shi ya yi mulki ne daga 1927 zuwa 1969 wato alab 1949 zuwa 1969 to baccin shi ne sai eh, ibrahim abubakar shi ne ya zama sarkin eh, ushishi na bakwai wannan yana ma makaranta yana famfo aka ɗauko shi yana yaro matashi don saurayin shi aka ba sarkin ushishi to shi ya yi mulki tun daga 1969 din nan hmm. har zuwa 2009 ya daɗe bisa mulki shine mafi wa daɗewa eh da ya kusan kusan shekara 40 kenan hmm. to daga nan daɗa sai dan shi ya gaje shi bayan ya rasu a 2009 dan hmm. shi wanda ke mulki yanzu shine Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar the First shi ke mulki eh. to yanzu uh, wani irin ci gaba kake ganin ushishi ta samu daga lokacin da aka fata zuwa yanzu a gaskiya an samu ci gaba kwarai domin Baccin bunƙasa da ta yi ta domin kayan zuwan turawa hannun ƙasar mina ɗin ga duk ƙasan ushishi ne domin ko da bature ya zo sarkin ushishi ya dawo ya yi mulki nan mina ya zama emiya to daga baya ne kasan mutanen da ya ga hilin ya mai yawa baya mina baya ushishi ce ka shi ya so ya zauna ushishi kuma bai so ya rabu da yan uwan shi na kwanta gora can sai bature ya ce to in wanda ka koma ushishi da zama za mu rage maka eh, hili minan hmm. ga za zama karkashin ka bai ce ya yadda hmm. kenan sai aka bashi zungiru da ushi shi kawai eh, amma bacin wannan kaga ai an ci gaba domin kaga zungiru na kasan ushishi hmm. nan ne ta fara zama headquarter din Najeriya lokacin da Loluga da ya zo wuraren 1901 aka zo aka yi amalgamation wato aka hada Najeriya kudancin Najeriya da arewacin Najeriya a 1914 aka yi amalgamation of nigeria zungeru ta zama hedikwata na nigeria wannan hedikwatan ta dade ya kai shekara tsakanin shida da goma kaga duk ƙasan ushishi ne kaga ushishi mun zama ƙasan ushishi ta yi zama hedikwata na nigeria to bacin wannan a wanga sabon zamani da aka kawo an kafa makarantu kala-kala da makarantun firamare da makarantun sakandare ga sanar su gtc ushishi ga ma hada haya institution niger state polytechnic wanda ana sa ran insha Allah wata ran za ta zama university of Uh, technology to kaga ba karamin ci gaba aka yi ba ga asibitoci uh, da clinic da general hospital duk an kafa in kuma ka shiga cikin garin za ga ko ina kwalta ne manya-manyan mu da suka rike kasan ga sun sa mu na kwalta a cikin gari so an samu ci gaba kwarai da gaske to alhaji eh, maji dadin ushishi yanzu me ushishi take bukata yanzu mun san dai ba a rasa bukata eh. amma me kuke gani ya kamata a ce an kai ushishi gaskiya gaskiya abin da muke bukata ushishi an daɗa ana neman wannan abin tunda tarihi ya nuna cewa sarautan ushishi ba karamin sarauta ba ne tunda har sarkin ushishi ya yi imiya a nan mina to gaskiya duk abin da dan ushishi ke bukata yanzu shine cikin ikon allah allah ya da a ba sarkin ushishi sanda ya zama wato ya zama sarki mai daraja ta daya daya ya zama imiya a ushishi daya daga cikin abubuwan muke bukata kenan eh. wato shine babban ciwon ku shine babban ciwon mu To jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kuma ya zo maku tsaf-tsaf musamman hukumar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina da sashen Hausa na murya Amurka. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To madalla gaida Mustapha Nasiru ba tsari yanzu agogonmu na cewa karfe 11 ne da minti da biyar yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana daga wato ta email. Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Maimuna Idris Kano da Balkisu Garba na hali Kamba da kuma Hajiya Binta Women Leader Doguwa Kano. Suka ce a gaskiya wannan matsin rayuwa da 'yan Najeriya muke ciki sai dai mu ci gaba da addu'ar Allah ya kawo mana ɗauki a Najeriya. Musamman ganin mata su ne suka fi shiga damuwa da wahala. Ya kamata 'yan uwa matan Najeriya mu yi karatun tanatsu. natsu. wajen sake zaben nagartattun shugabanni ganin yadda mu mata mu ne muka fi yawan ƙuri'u a lokacin zaɓe. sai sako na gaba na mahmud salihu kauran namo da a jihar zamfara ya ce yadda kamfanin man fetur na ƙasa nnpcl ke sanar da ƙarin kuɗin man fetur a duk lokacin da ya ga dama ba tare da yin la'akari da mawuyacin halin da al'umma ke ciki ba na ƙara fito da yadda babu wani sauran tausayi da ya rage tsakanin talakawan najeriya da kuma gwamnatin shugaba tinubu sai wani sakon haɗin gwiwa na sanusi madatai da magaram da isuhu makeri madatai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da kuma musa malam indu kazawai jamhuriyar nijar suka ce sulalewa da wasu tubabbun 'yan boko haram suka yi a jihar borno najeriya gaskiya abin damuwa ne ganin cewa sai da aka saki jiki da su suka san inda ake bi a shiga a fita kana suka gudu kuma wannan na nuni da yadda gwamnatin tinubu ta yi kitso da kwarkwata wajen tantance sahihancin tuban nasu da suka tada a yanzu da fatan allah ya mana maganin su amin sun amin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe? wato labarai amma a takaice to a takaice Ƙasar kamar ta haramta duk wata tattaunawa ko muhawara game da lafiyar shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 91 a duniya kamar yadda aka bayyana a cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta fadda bayan da aka daɗe ba a ga biya a bainar jama'a ba lamarin da ya janyo raɗe-raɗin cewa ba shi da lafiya. a farkon makon nan ne dai hukumomin kasar suka fidda wasu bayanai da ke cewa shugaban ya kai ziyara ne a kasar geneva kuma yana lafiya tare da yin watsi da rahotannin da ke cewa ba shi da lafiya a matsayin labarin kanzan kurege. A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci Isra'ila ta ɗauki matakan kara farar hula da tabbatar da cewa ba a jefa su cikin haɗarin musayar wutar da ake yi a yakin yankin ba. Yayin da Washington ke ci gaba da ƙoƙarin daƙile barkewar babban fada a gabas ta tsakiya da kuma neman sasanci tsakanin Isra'ila da Lebanon ta hanyar diflomasiyya. Wannan dai yana zuwa ne yayin da Isra'ila ta kai hare-hare a Gaza da birnin Beirut waɗanda suka yi sanadin asarar rayuka da yawa. Rundunar sojan Isra'ila dai ta ce tana kai harin ne akan 'yan ta'adda. wani makami mai linzami da rasha ta harba ya fada a kan wani gini inda ake hada-hadar kasuwanci a yankin odisa da ke kudancin ukraine a jiya da daddare inda ya kashe mutane hudu ciki har da wata matashiya 'yar shekaru goma sha shida a cewar gwamnan yankin ole kifa a yau juma'a Wannan dai shine hari na hudu da Rasha ta kai akan tashar ruwan Odessa da ke bakin tekun Bahar Rom da kuma yankin da ke kusa a cikin kwanaki biyar da suka wuce. Gwamnan ya ce an ayyana yau Juma'a a matsayin ranar makoki don tunawa da mutanen da aka kashe a wani harin jiragen sama marasa matuki da Rasha ta kai a ranar tara ga watan nan na Oktoba. To masu sauraro iya abin da za mu kawo muku a daidai wannan lokaci kenan sai kuma an jima da daddare za mu zo muku da wani sabon shiri inda za mu baku dama ku kira ku bayyana mana duk abubuwa da kuke so wanda ya shafi zamantakewanku. Amma kafin nan a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Shuyesham wacce ta shirya ta bada umarni da kuma ma injiniyan mu ta wannan lokacin Madam Helen Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da kuwa salam.